This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 20, 26, 31, 42 da kuma 61. masu saurare a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalon da kuma niyya kuma ana iya kama tashar ta hanyar sadarwar intanet a kowane lokaci aka so yin hakan akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a ne daga nan birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da ma sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin za ku ci gaban tattaunawar mu da Dr. Abati Bako kana ku ji taron karawa juna sani da matasa suka yi na musulmai da Kirista ta yadda za su kauce wa rikicin zaɓe. Salin nan ku ji shirin labarin wasanni tare da Aliyu Mustapha Sokoto to amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Da fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labaran. Mayakan Boko Haram da ke Najeriya sun kai sabbin hare-hare a jamhuriyar Nijar da ƙasar kamar yau Litinin ɗin yayin da shugaban ƙungiyar ya ɗauki alwashin sai ya ga bayan dakarun da ke fafatawa da su. Shaidan gari da ido sun ce 'yan bindigar ƙungiyar Boko Haram sun kai hari a wani gidan yari a garin Diffa da ke kudu maso gabashin ƙasar Nijar. amma sojojin ƙasar suka ta su. Babu rahoton ko mutum nawa ne suka mutu ko suka raunata ko kuma akwai wani ɗan gidan yarin da ya tsere. Daga baya an samu rahotanni daga gabashin Kamaru da suka ce mayakan sun kama wata motar bas dauke da mutane akalla goma sha takwas a ciki. Wani mazaunin garin Koza ya faɗa ma kafar yaɗa labaran Associate Press cewa an ga mayakan sun tuka motar zuwa wajen iyakan Najeriya. Wani sabon bidiyo da aka sa a yanar gizo ya nuna shugaban kungiyar Abubakar Shekau yana yi wa dakarun da ke yaƙa kungiyar ta masu tsatsauran ra'ayin addini ba'a. Shekau ya ce sojoji dubu bakwai ba wani yawa ke gare su ba, kuma mayakansa za su iya kashe su ɗaya bayan ɗaya. Haka kuma ya yi barazana ga shugaban ƙasar Chadi Idris Deby wanda sojojinsa ke fafatawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram a Najeriya da Nijar da kuma Kamaru. shugaba barack obama ya faɗa yau litinin cewa ba ukraine makaman kariya a fafatawar da ƙasa ke yi da 'yan tawayen ƙasar masu goyon bayan rasha har yanzu wani zaɓi ne amma ba a kai ga yanke wata shawara ba yanzu haka da yake magana a lokacin taron manema labarai na haɗin gwiwa a fadar white house tare da waziriyar jamus angela merkel mr obama ya faɗa cewa rasha na ci gaba da takalar ukraine suna tura tankokin yaƙi da bindigogin atilari don taimakawa 'yan awaren wajen saba yarjejeniyar tsagaitautan satumba na bara wancan da aka rattabawa hannu shugaban na amurka ya ce ya gaya wa mashawartansa su duba duk wasu hanyoyin magance matsalar akan hanyoyin diplomasiya sun kasa warware rikicin ƙasar ciki har da samar da makaman kariya shugaba obama ya ce shi da miss suna ci gaba da karfafa batun sulhu na diplomasiya game da rikicin ukraine kuma sun yadda akwai bukatar a ci gaba da aiwatar da takunkuman da aka sa wa rasha muddin kasan ta ci gaba da aika-aikan da take yi labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Wasu tagwayen fashewar bumabumai sun kashe akalla mutane goma sha takwas a babban birnin ƙasar Iraki yau din nan. 'Yan sanda sun ce cikin har-haren har da wani na ƙuna bakin wake a yankin 'yan shi'a da ke Bagadaza. Harin ƙuna bakin waken da ya faru yau a unguwa Kahamiya a Bagadaza ya kashe akalla mutane goma sha hudu da kuma raunata mutane talatin. Kuma a wannan unguwar ce wuri mafi tsarki ga 'yan shi'a yake. nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba amma akan akan danganta irin waɗannan hare-haren da mayakan sunni da ke auna 'yan shi'a fashewar bom na biyu ya faru ne a unguwar husainiya da ke gabashin ƙasar inda ya kashe mutane biyu waɗannan munanan lamura sun faru ne biyu bayan jerin tashin bumabumai da suka faru jiya lahadi wanda suka yi sanadiyar mutuwa mutane 37 'yan sa'o'i bayan kawo ƙarshen doka hana fitar dare wadda aka kwashe karni daya ana yi an ci gaba da tattaunawa da majalisar ɗinkin duniya da take ɗaukan ɗauniyar yau litinin don warware dambarwar siyasan yamen tare da wakilai daga muhimman wato jam'iyyun kasar ciki har da 'yan tawayen huti da suka kwace ikon gwamnatin kasar cikin makon da ya gabata manzon majalisar ɗinkin duniya jamal benomar ya sake maido da tattaunawar da ta cije a ranar alhamis inda ta gabata manzon ya faɗa jiya cewa jami'u daban-daban sun yarda su koma teburin tattaunawa don samun mafitar rikicin siyasar ƙasar. kasar ranar juma'a da ta gabata ne mayakan huti suka soke majalisar kasar kuma suka kafa gwamnatin wucin gadi don maye gurbin haɓararren gwamnatin shugaba abdul rabu mansur hadi wanda kasashen yammacin ke marawa baya labaran duniya kenan kuka saurara a cikin shirinmu na rana mun fara kawo muku hirar da muka da dr bati bako wanda ke cewa ɗage zaben da aka yi ya saba yanzu ma mun ci gaba da wannan tattaunawar ne kamar haka amma kana ganin a demokradiyance wani abu ne da zai haifar da wani cece kuce yan makonni shidda da aka ɗage makonni shidda ne kawai to zai iya haifarwa zai iya tsakanin wato makonni shida daga yanzu alhaƙiƙa zai iya haifar da wasu matsaloli musamman idan aka yi la'akari da lokacin da ake yin kamfen na jihohi da su jam'iyyar suke yi da irin maganganu da suke fitowa daga bakunan wato shugabannin wayannan jam'iyyu na musamman masu karfin al'umma eh, da pdp mai mulki da ita mai a apc to la'allan aka fara fito da wasu maganganu waɗanda wato suke masu zafi fiye da na baya zai iya sabbaba matsala ko kuma kamar kotuna da suka tattafa kowane bangare sun tafi kotu suna ta kokarin wato su samu wata kafa inda yake za su samu yadda suke so to idan aka samu kuskure aka haifar da wani sakamako wanda yake la'alla wata ya yawan mutanen ƙasa ba shi suke tsammani ba shi suke so ba to wannan zai iya jawo wato babban matsala a demokuraɗiyyar najeriya To gaba ɗaya dai dakta na fahimce ka a demokuraɗiyance wannan ya saba matsari na demokuraɗiya wannan ɗaje zaɓen dalilin bai kai kwakwaran dalilin da zai sa ɗaje zaɓe ba. Wannan gaskiya haka yake saboda za ma mun faɗa cewar a haramun ne sojoji su ringa matso bakinsu a harkar demokuraɗiyya abu ne da ba ruwansu al'umma na ƙasa su suke da cewa e kuma 'yan sanda su ne suke zama da shauran ƙungiyoyi masu kula da a wato abubuwa na farar hula irin civil defense da shauransu su ringa shiga suna kula da al'amuran zaɓe amma gaskiya ba soja ba wannan shi ne zai sa mu kalli cewar idan sojoji har suna sa baki a harkar demokuraɗiyya da wannan ya mu cewar gaskiya akwai matsala kwarai kwarai daga siyasa amma a can jihar kano kuma matasa ne musulmai da krista suka halarci taron karawa juna sani domin kaucewa rikicin zaɓe kamar yadda wakilin mahmud ibrahim kwari ya aiko muna daga kano we actually agree that as christians muslims we are one we should ensure that we vote based on conscience not vote based on religion a matsayinmu na musulmi da kirista mun yarda cewa za mu tabbata mun yi zaɓe ne bisa abin da muka amince da shi amma ba bisa ɗariƙar addinai ba duk wanda ya aiki mun sani wanda ma bai yi aiki ba mun san shi don haka za mu zaɓi mutum ne wanda zai kawo mana ababen more rayuwa amma ba wai don shi musulmi ba ne ko kuma krista. person who can provide social amenities not because this person is a muslim or is a christian Kalaman Pastor Gabriel Osabemijeso, shugaban matasan Kiristocin da ke jihohin Kano, Kaduna, Katsina, Sokoto, Jigawa da Zamfara da kuma jihar Kebbi. Comrade Idris Salisu Rogo da ke zaman sakatare janar na mayar kungiyoyin matasan Najeriya masu gwagwarmayar hana tarzoma a lokutan zaɓe ya ce. dole ne mu fahimci cewa mu 'yan Najeriya da Kiristoci da Musulmai kama a haɗe yake abinda muka faɗa kenan na farko kenan. Abu na biyu shine mun yi Allah wadai da wannan daga zaɓe da aka yi ba mu ji daɗin shi ba kuma muna kira da hukuma INEC kada ta saki ta ƙara daga mana zaɓe akan yadda ta faɗa abu na gaba da muka yi magana a kai mun duba yanayi da ƙasar mu take ciki mun ce Najeriya ba ta mutum ɗaya bace ba kuma ta addini ɗaya bace ta mu ce gaba ɗaya dole mu zo mu haɗu mu zauna lafiya duk ɗan siyasa da zai zo ya talla to ya tallatar da ayyukansa ba ya tallatar da addinai ba ko ya dinga cewa wannan jam'iyya ta wannan addini ce ko wannan mutumin dan wannan addini ne ba ma son haka jiya muka je fage wasan da aka buga da Ghana da Abrikos. mun je filin kallon kwallon ah, kafa matasa sun cika an je haftan muka tsaya mu gaya musu illolin tashe-tashen hankula da shaye-shaye lokacin zaɓe ba mu hana mu zo mu kare ƙuri'an mu ba amma abu doka wajen kare ƙuri'u Malam Aminu Bello Usman na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da makala a wurin taron. Mun gabatar da makala na farko akan me yake kawo tashe-tashen hankula daga lokacin da ake yin zaɓe kafin a yi zaɓe kenan da kuma lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. Kuma muka tabbatar da cewa babban abin da ke kawo rikici shine na farko rashin gaskiya. Rashin gaskiya a gurin hukumar zaɓe rashin gaskiya a gurin mataka su jami'an tsaro sannan kuma rashin gaskiya a kan su kansu masu yin zaɓa kuma man wayewa da mutane kai cewa lallai ya zama wajibi a sani cewa idan har ƙasar nan najeriya ita ce ƙasar mu wacce bamu da wata ƙasa wacce ta wuce ta ya zama wajibi mu tabbata an yi zaɓe tsakani da allah wasu daga cikin mahalarta taron lakcar sun ce sun koyi darussa da dama sunana ado garba mai kwalli kafin zuwa na taron gani nake a tada hankali bayan zaɓe hanya ce ta kwato yanci to amma mukalin da aka gabatar a wurin taron sai suka nuna mun cewar ai ashe kuskure ne na ɗauki alkawarin cewar da zarar na koma inda na fito zan yi ƙoƙari in isar da wannan saƙo. Mashi ɗaga gali. In an je gurin kaɗa ƙuri'a kada a ce dan wani dan siyasa ya zo ya bani kaza naira ishirin ko ruwa bari in kaɗa mishi ƙuri'a a'a mutum ya tsaya ya duba wa ya cancanta ya zaɓa mu duba shugaba na gari mu zaɓe shi ko alhajin da ta gabata ma sai da rundunar 'yan sanda ta jihar kano ta kulla wata yarjejeniyar gudanar da zaɓuka cikin lumana da jam'iyyu 27 da ke jihar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria Allah ya tabbatar da zaman lahiya. Ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu agogo ya ce karye hudu saura minti goma sha bakwai. Yanzu kuma lokaci ne da Aliyu Mustapha Sokoto zai gabatar mana labarin wasanni. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. labaran wasanni. To yau cikin shirin labaran wasanni ne za a ji yadda Ghana da Cote d'Ivoire suka sake maimaita abin da suka taɓa yi a can baya. Barry Copper to win it and he scores and sends the Ivory Coast to victory. Koya ganiyawa suke ji game da abin da ya faru ne jiya? Tarihi ne maimaita kanshi, shi yasa ba abin da za mu ce shi dai mu yaba da yara sun yi kokari iya kokari. A turai kuma Real Madrid an ji jiki. Suka sha kashin da suka dade ba su sha ba a gasar a makon nan. jama'a barkamu da wannan lokaci da sa mu da ko a sabon shiri na labaran wasanni muna fatar kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. To akwai alamun cewa jiran nan da Ghana ta yi na shekaru talatin da 33 rabonta da cin kofin kasashen Afirka har yanzu bai kare ba. Bubakar bari goalkeeper din koko mai tsaron gidan Cote d'Ivoire shine yawa gane tsiyajiya domin shine ya hana ta ta ci Cote d'Ivoire din kuma shine ma ya saka kwallon da ta sa aka ci gane din ci tara da takwas a wasan daga wato bugun daga kai sai gola wanda ya baiwa ita Cote d'Ivoire din daman lashe kofin Afirka na wannan shekara din da aka kammala jiya a can kasar Equatorial Guinea. to muna da rahotanni Bridget a kan wannan bari mu share fage da na Murtala ko kan abin da ya faru jiya din karawa ce dai da ta yi zafin gaske wace bayan kwashe tsawon mintuna 120 ana fafatawa tare da kai hare-hare ba wanda ya sami jefa kwallo tsakanin Ghana din da Cote d'Ivoire kenan na bugun penalty domin tantance goni kasar ghana ta kai dab da samun nasarar lashe kofin sa'ad da ta sami zura kwallayenta a bugun finalti biyu na farko yayin da abrikos ta kasa jefa kwallo a bugu biyu din na farkon to amma lamarin ya canja bayan da ita kuma ghana din ta kasa jefa kwallo a bugu na uku da na hudu waɗanda abrikos ta samu ta jefa bayan da daidaicewar dai an ci gaba har sai da dukkan 'yan wasa goma goma suka bubbuga finaltin yayin da aka zo kan masu tsaron gida Bubakar Bari ya zama gwarzon gasar domin ko ya hana golan jefa kwallo yayin da shi kuma ya jefa tashi kwallon wacce ta baiwa kasarsa nasarar lashe kofin gasar na Afirka da ci tara da takwas. Barry Copper to win it and he scores and sends the Ivory Coast to victory. Wow, wow, wow, he's the hero twice over and Ghana have lost again in the final of this competition. tarihi ne dai ya maimaita kansa domin ko wannan ne karo na biyu a tarihi da Cote ɗin take lashe kofin wato tun daga shekara ta 1992 sa'ad da ta doke Ghana ɗin a daidai irin wannan karawar ta hanyar bugun penalty da ci goma sha ɗaya da goma a wasan ƙarshe ta kuma daga kofin a ɗaya ɓangaren kuma ƙasar jamhuriyar demokradiyyar congo ce ta zo ta uku a gasar ta cin kofin afirka ta bana bayan da ta doke mai karbar bakuncin gasar equatorial guinea a wata karawar makamanciyar wannan su ma dai wasan nasu ya karkare ne ba wanda ya zura kwallo har tsawon mintuna 120 inda a bugun penalty javier balbao da raul fabiani na kasar equatorial guinea suka kasa zura kwallo a bugu biyu na farko yayin da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ta jefa duka nata bugun daga ƙarshe dai wasan ya tashi a ci hudu da biyu. to gaishe kamar talatu murtala zai dawo an jima kaɗan da labaran wasannin ƙasashen turai da abubuwan da suka faru musamman abin rashin jin daɗin da ya sami real madrid kusan duk wanda suka gani wannan kwallon da aka yi jiya tsakanin ghana da cote d'ivoire galibi suna ba da jinjina sosai ga black stars na ghana ne da cewa su suka fi yin kokari suka nuna bajinta a cikin wannan wasa din saboda haka muka ce bari mu ji ra'ayoyin su mutanen ghana din kuma ga abin da baba ya koma makeri yo mana daga wurin su dangane da wannan kwallon tasu inda suke ta maimaita cewa tarihi ne ke maimaita kansa da kasanta da alhaji baba shaibu abbas akan wannan rashin nasara da duka da ghana ta sha sau biyu a hannun cote d'ivoire a wannan matsayi a karo na biyu sai ya ce tarihi ne mai mai ta kanshi shi yasa ba abin da zamu ce shi ne mu yaba da yaran sun yi kokari iya kokari kuwa don ka duba first match an ci mu mu da Senegal ana ganin ba za mu iya ba har muka zo muka kai final to ashe sai ka san lalle yaran sun yi kokari wato rabo ne ba don ball dai har aka buga ya kai daga kai sai gola sai dai bai rabo ka gane ko to saboda hakan nan ba abin da zamu ji sai dai mu ji gaba kuma insha Allah idan muka waya tarihin wasa tsakanin Gada da Cote d'Ivoire a cikin gasar cin kofin nahiyar Afirka tun daga shekarar 1900 1992 Cote d'Ivoire da ta doke kasar Ghana a wasan karshe a shekarar 1992 ta hanyar bugun fanariti goma sha ɗaya da goma a kasar Senegal. Ghana ta sake shan kashi a hannun Cote a wasan dab da na kusa da na karshe da ci biyu da daya a shekarar 1994 a kasar Tunisia. A shekarar 1996 ne Ghana kuma ta sha fasa akan Cote d'Ivoire da ci biyu da nema a cikin wasan rukuni a Afirka ta Kudu. Ghana ta sake murkushe Abidjan da ci uku da daya a gasar da aka yi a Ghana shekarar 2008. takwas a shekarar goma kuma Cote ta kuma doke Ghana a wasan rukuni a kasar Angola sannan Cote kuma ta sake doke Ghana a jiya a wasan karshe sai dai wannan nasara ce ta kai Cote d'Ivoire ga daukan kofin Afirka a karo na biyu Ghana da ta fi kowa yin wasan karshe a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta yi wasan karshe ne sau tara inda ta yi nasarar cin wannan kofin sau hudu Ghana ta dauki wannan kofin ne a shekarar 1963 da kuma 1965 da 1978 sai kuma 1980 1982 shekaru 33 kenan da Ghana bata dauki wannan kofin ba duk da cewar ne Ghana bata yi nasarar daukar wannan kofin ba yan Ghana dai sun yaba wa kokarin yan wasan nasu sunana Kamal kokari dai sun yi she dai ba mu da sa'a ne amma ball dai mun buga ball mun yi kokari yanda ya kamata sa'a dai ne dai ba mu da shi sunana Amin Mahmud Abbas na kalli wasan da wasan yayi kyau kuma yaran su duka sun yi wasa kwarai rashin sa'a ne ya kawo kalu su wasan sunana dai Rehan Lukman Abbas to ball dai mun yi aka cin gwargwado mu to rabo ne ba mu da shi amma yaran da sun yi kokari su dai fita akwai sa gaba sunana na satar wai laifin dadi karewa wato bolin da muka buga mun yi iyakacin gwargwado shi kan da Allah ya so na. baba ya ko makiri sashen Hausa na murya America Accra Ghana To a gada Baba Yakubu Makeri kamar yadda muka ji dai wannan tarihi ne yake maimaita kansa gaban da abin da ya faru tsakanin Ghana da ita Cote d'Ivoire din. to wani abin tarihi da ya faru shine abin da ya shafi shi kocin kasar cote d'ivoire din wato havre na wanda ya zama yanzu mutum na farko kocin musamman da ya na farko da ya taba daukar kasashe biyu ya kai su suka ci kwallon kofin kwallon kafan nan na Africa na Nations Cup amma abin da ke faruwa shine kaga ya dauki kasar Zambia ya kai ta ta ci Cote din da ta ci kwallon nan ta jiya a shekarar biyu. sai gashi jiya kuma ya sake dauko ita Cote d'Ivoire nan da ya ci a wancan karo din ya kai ta ta ci Ghana haka zalika shi ma golan kasar Ghana din wato Evram Grant shi ma ya abin tarihi sai dai ba tarihin a zo a gani bane domin a karo na biyu ana cin kungiyar da yake wakilta a bugun penalty bugun daga kai sai gola a wasanni biyu bayan wannan naje da ya faru ta taba faruwa a shekarar 2008 lokacin da yake kocin chelsea inda ya je ya sha kashi a hannun manchester united a gasar cin kofin champions wato na zakarin ingila na wancan lokaci din. to a hali yanzu kuma ita kasar da ta dauki ɗawainiyar wannan kwallon ta afirka wato kodibo d'ivoire din a yi mata tara ta dala dubu ɗari na amurka saboda rikicin da yan kasar ta suka tada a lokacin da ake wasan semifinal wato na kusa da na ƙarshe inda ita cote din ta sha kashi a hannun ita gane ranar alhamis da ta wuce ko bayan wannan tara ta dala dubu ɗari har ila yau an ce dole ita equatorial guinea din ta ɗauki ɗawainiyar kula da mutane 36 da aka jiwa rauni a lokacin wannan rikici din 'yan ghana akalla 500 suka ruga zuwa cikin ofishin jakadancin ghana domin su nemi tsira yayin da ba shiri aka kwaso 250 dinsu aka maida su gida ranar juma'a wato kwana ɗaya ba wannan abin ya faru shi dai wannan rikicin ya faru ne a babban filin wasa na malabo a ranar alhamis lokacin da ake wannan kwallon ta semi final inda su yan kodiwa din wa yan equatorial gini kai suka dinga jifar mutane bayan da suka ga cewa kasar su za ta sha kasa yan sanda sun yi iyakacin kokarin su domin su kashe wannan wuta din inda suka yi amfani da kulaken su da har da jefa barkonon tsohuwa har da kawo jirgin sama yana shawagi akan ita babban filin kwallon to wannan dai duk bai sa wuta ta rikice ba wato ta butu ba sai daga baya kuma ta janyo jinkirin akalla minti talatin na wasan da ake wanda da aka dawo aka ci gaba ƙarshen ta dai aka tashi gana na da ci uku gini bata da ci ko ɗaya to kuma hukumar kwallon kafa ta afirka din da ta yi wa equatorial gini wannan horo ta lura da cewa wannan ba shi ne karin farko da 'yan ginin suka ta da zaune tsaye ba a wannan wasan da aka yi domin sun yi haka lokacin da ake wasa da gaban kuma sun maimaita haka a lokacin da ake da tunisia haka ne to bari mu karkare da rahoton nan na biyu na murtala faruku san yana kan wani da aka tura a ƙarshen mako nan a filayen wasannin kasashen turai kuma murtala yana da dalili mai karfi da yasa zai fara ƙasar spain inda jagororin teburin gasar suka sha kashin da suka dade ba su sha ba a gasar a makon nan masu riƙe da kambin gasar wato atletico madrid ne dai suka nuna wa duniya cewar ba su sake kari ba a takarar kare kofin sa'ad da ta yi ragaraga da real madrid ɗin da ci hudu da nema a minti na goma sha uku ne na wasan atletico ta soma bude raga ta hanyar ɗan ta thiago saul Diguez ya kara zura kwallo ta biyu anthony griezmann ya jefa ta uku kana kuma mario manzukic ya jefa kwallo ta hudu A spectacular afternoon in the Vicente Calderon Atletico Madrid Duk da yake hakan bai sauya tsarin shugabancin teburin gasar ba to amma ya rage yawan tazarar maki da ke tsakanin Real Madrid din da abokan adawarta tare da ce gwagwarmayar takarar lashe kofin to sai dai teburin gasar Premier ta Ingila kam ya fuskanci wasu 'yan sauye-sauye a wannan makon duk da yake dai har yanzu Chelsea ce ke jagorancin teburin gasar da maki 56 bayan da ta doke aston villa da ci biyu da ɗaya to sai dai ta kara yin tazara wa manchester city zuwa bambancin maki bakwai biyu bayan kunnen doki da city din ta yi da hull city da ci ɗaya da ɗaya manchester united ko ta sauka daga matsayin ta uku zuwa ta hudu sakamakon kunnen doki da ta yi a wannan makon da west ham da ci daya da ɗaya yayin da southampton wacce ta doke qpr da ci daya da nema a yanzu ta ɗare matakin ta uku da maki arba'in da biyar. arsenal ma ta sauka daga matsayin ta biyar a teburin zuwa matakin ta shida biyo bayan kashin da ta sha a gidan tottenham da ci biyu da daya tana kuma da maki 42 ne yayin da tottenham din wannan nasarar ta ɗaga ta zuwa matakin ta biyar da maki 43 a kasar italiya juventus ta ci gaba da mamaya a jagorancin teburin gasar serie a da maki 53 bayan da a wannan makon ta doke Milan da ci uku da ɗaya. Roma ce ke bin ta da maki 46 bayan da ita ma ta bika giliyare har gida ta doke ta da ci biyu da ɗaya yayin da Napoli ta doke Udinese da ci uku da ɗaya kuma ita ce ta uku a tebur da maki 42. Bayan kashin farko da bayan Munich ta sha gasar Bundesliga a kasar Jamus a makon jiya ta so huce haushin ne sa'ad da a wannan makon ta doke Stuttgart da ci biyu da nema tana kuma saman teburin gasar ne da maki 49 Wolfsburg ce yake bin ta da maki 41 duk da kashin da ta sha a hannun Hoffenheim da ci uku da nema yayin da Schalke Ofo take ta uku da maki 34 bayan da ita kam ta doke Gladbach da ci daya mai ban haushi. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Tuwa gaishe kamar tulato, jama'a da haka Allah ya samu ka zo kashin shirin labaran wasannin wannan litinin sai watan Allah ya kai mu. A madadin wakilanmu da suka kawo mana rahotanni a yau, shi Murtala Faru san yana da Baba Yakubu Makeri, ni ne Aliyu Mustapha Sakwata a Washington. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a ranar 17 ga watan disamban shekarar ta gabata ne shugaban amurka barack obama ya bayyana kawo ƙarshen zaman doya da manjan da ake yi a tsakanin ƙasashen cuba da amurka shugaba obama ya ce matakin da amurka ta ɗauka na tsawon shekaru 50 na mai da cuba saniyar ware har yanzu bai yi wani tasiri ba a farkon wannan shekarar amurka ta tura wani tawaga na musamman zuwa havana wadda ƙaramin sakatare mai kula da ɓarin yammacin duniya roberto jacobson ya jagoranta domin musayan ra'ayi kan yadda za a sake farfado da harkar diflomasiyya a tsakanin ƙasashen a matsayin wani mataki na farko na gyara dangantaka tsakanin ƙasashen biyu duk da cigaban da ake samu amurka ta kawo batun da suka sha bamban a kai wadda ya hada da haƙƙin ɗan adam sakatare jacobson ya ce babu shakka batun haƙƙin ɗan adam ya kasance manufar amurka kuma za mu yi kira da babban murya ga gwamnatin cuba a turbar daidaita dangantaka tsakanin ƙasashen biyu na da matsala amma wannan aikin diflomasiya ne in ji ƙaramin sakataren sharhi muryar amurka nan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka da kuma shi ne muka kawo cikamakin shirye-shiryenmu yanzu zan sake gayyato maryam dauda domin kawo mana labarai amma wannan karo a takaice. Ladan mayakan Boko Haram da ke Najeriya sun kai sabbin hare-hare a jamhuriyar Nijar da ƙasar kamar yau Litinin ɗin nan, yayin da shugaban ƙungiyar ya ɗauki alwashin sai ya ga bayan dakarun da ke fafatawa da su. Shaidan gani da ido sun ce 'yan bindiga ƙungiyar Boko Haram sun kai hari a wani gidan yari a garin Diffa da ke kudu maso gabashin ƙasar Nijar, amma sojojin ƙasar suka ta su. babu rahoton ko mutane nawa ne suka mutu ko suka raunata ko kuma akwai wani da ɗan gidan yari da ya tsere shugaba barack obama ya faɗa yau litinin cewa ba ukraine makaman kariya a fafatawar da ƙasar ke yi da 'yan awaren ƙasar masu goyon bayan rasha har yanzu abin dubawa ne amma ba a kai ga yanke wata shawara ba yanzu haka Wasu tagwayen fashewar bama-bamai sun kashe akalla mutane goma sha shida a babban birnin ƙasar Iraki a yau ɗin nan. 'Yan sanda sun ce cikin hare-haren har da wani na ƙuna baƙin wake a yanke 'yan shi'a da ke Bagadaza. Harin ƙuna baƙin waken da ya faru yau a unguwa Kahamiya a Bagadaza ya kashe akalla mutane goma sha hudu da kuma raunata mutane talatin. Kuma a wannan unguwar ce wuri mafi tsarki ga 'yan shi'a yake. Nan take dai ba a samu wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba, amma akan danganta irin waɗannan hare-haren da mayakan sunni da ke auna 'yan shi'a. Fashewar bom na biyu ya faru ne a unguwar Husainiya da ke gabashin ƙasar inda ya kashe mutane biyu. Waɗannan munanan lamura sun faru ne biyu bayan jerin tashin bama-bamai da suka faru jiya Lahadi da suka yi sanadiyyar mutuwar mutane 37. 'yan sa'o'i kaɗan bayan kawo ƙarshen doka hana fitar dare wadda aka kwashe ƙarni ɗaya ana yi. To, madalla, dakata haka na Maryam. Da takaitattun labaran ne muka ɗiga aya a shirinmu na wannan lokacin wanda kuma shine cikamakin shirye-shiryenmu na yau. Sai gobe idan rabbana ya kai mu ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin Aliyu Mustapha Sokoto na tsaka mai wuya. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta taya ni gabatarwa da kuma Julie Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokacin wanda mu a sashen hausa muka fi sani da zanga-zanga ni madugon shirin ladan ibrahim ayawa ke cewa sai an ji ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.